wato rakiya musa wadda aka fi sani da aisha humaira a shirinta na hadiza gaban talks room show ta gayyato wato rakiya musa ne ta yi hira da ita ana gab da cikin hirar ne sai ta mata maganar soyayya inda kuma aisha wato rakiya musa ta zayyana yadda ta sha wahala a soyayya da kuma yadda take son wani mawaki amma daga baya bayan ya samu ɗaukaka ya juya mata baya a cikin wannan hirar tasu ne dai da hadiza carbon an ji wato jarumar tana cewa ko da ba shi da hannu ko kafa ko kuma ba shi da abincin da zai bata kuma har gobe tana son wannan mawaki amma ba ta zayyana sunansa ba sannan kuma ta bayyana yadda raɗaɗi na rashin samun soyayyarsa ba zai taɓa gushewa ba wato har ƙarshen rayuwarta ana ta cece ce ne dai bayan wannan hira da hadiza gabon ta yi da wannan jaruma wato rakiya musa ta kasar nijar mai hawa waƙoƙin wato hausa na bidiyo sai aka ji kafafen sada zumunta suna ta bayyana sunan hamisu breka a matsayin shine wannan jarumi kuma mawaƙi wanda ya yaudari wato rakiya musa bayan ana ta cece ce ne sai hankali ya karkato kan wato hamisu breka inda ya fito ya zayyana wani abu da yake faruwa ya ce ya ji ana ta cece can cewa wai sun yi soyayya da rakiya musa inda ya fito ya karyata hakan shi ce shi bai san wani soyayya da suka yi da aisha ko kuma rakiya musa ba kuma ba shi da masaniyar wannan soyayya da suka yi da wai rakiya musa A kuma wani abu mai kama da abin mamaki a wannan tasha dai tamu mun kawo muku wani bidiyo na abokin Hamisu Breka inda yake yaba wato Hamisu Breka kuma yake yi mata dariya wato Rakiya Musa akan cewa halin da ta sa mutane a ciki na yaudara shine yanzu aka yi mata domin ita ma ta kasance mayaudariya ta kasance ta yaudari masaje sosai a baya don haka don Hamisu Breka ya yaudare ta ba wata maganar komai ba ne a gurinsa domin kuwa allah ne ya nuna mata wato sharrinta da kuma yadda ta lalata zuciyar maza yadda ta yi soyayya da su a baya a gefe guda kuma ana ta kalubalantar wannan shiri na hadiza gabon inda ake bayyana da shirin cewa yana sa mutane su zayyana abin da ba su niyyar faɗa ba sannan kuma wannan ba dokoki ne na tsarin koyarwa da kuma aikin jarida ba ta yadda ita ma ta wallafa wani rubutu da wani ƙwararren ɗan jarida ya yabi wannan shiri nata na cewa bai saba ka'ida ba sannan kuma bai kauce a kan tsarin gudanar da hira ta aikin jarida ba inda ya bayyana cewa daman irin wannan zantawa a zaure baya buƙatar wasu dokoki kawai daman hira ake saka duk wadda ta zo bayan haka ne kuma aka yi kira da hadiza gaban akan cewa ta gayyato hamisu breka shi ma ta ji ta bakinsa kan cewa da gaske ne suna soyayya ko kuma sun yi soyayya da rakiya musa a nan kuma wannan tasha ta mu mai albarka dai mun kawo muku wani aboki kuma dan unguwar hamis breka kuma malaminsa inda ya yi ikirari na cewa ita rakiya musa ita ce take neman soyayyar hamisu breka yayin har gidansu take zuwa ta taya mahaifiyarsa aiki da kuma kanwarsa idan an aike ta wato su tafi tare ta yadda take kama kafa da mahaifiyar hamisu breka a inda malamin ya bayyana cewa har tambayar hamisu breka ya wai shin da gaske ne suna soyayya da rakiya musa domin yadda ya gani take zuwa gidansu hakan bai dace ba a tsarin shari'a na musulunci hakan hamisu breka ya mayar masa da martani kan cewa shi gaskiya baya son rakiya musa sannan kuma babu wani alamar soyayya a tsakaninsu kawai dai tana neman soyayya ne ta wato hannun mahaifiyarsa hakan kuma ya sa hamis breka shi bai sa wannan a zuciyarsa na cewa yana son wato rakiya musa ba bayan nan ne dai kuma ita ma wato rakiya musa ta fito da sanarwa kan wato abin da ya faru na cece kuce da aka yi ta cewa hamis breka ne wannan saurayin da ta zayyana a shirinta da ta gudanar da hadiza gaban kwatsam kuma sai wato hamis breka ya saki wata sabuwar waka mai suna burina inda ya zayyana wato kalar budurwar da yake so da kuma yadda ta tafi da zuciyarsa amma kuma wannan mai kallo da sauraro shin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 sannan kuma muna godiya da yadda kuke turo mana da sakonnin wato fatan alkhairi da kuma yabo hakan muna godiya sosai domin nasara ce a gare mu sosai